masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su a yau za mu ɗaura ne kan batun baiwar allah nan mai suna lantana wadda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka ɗan sanda ya ci zarafinta ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya ya shiga yankin mayi ne da ke karamar hukumar fufore a jihar adamawa inda wata mata mai suna lantana isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa da ake kira umar ibrahim sarkin fawan mayi ne da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata don haka ta nemi a sauwaƙe mata ta hanyar ƙul'i wato ta biya mijinta dukiyar auren da ya bata Lantana ta faɗa wannan shiri labarin Umar Ibrahim Mahauci ya kai karar ta ofishin 'yan sanda na maye ne, inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannunsa da ake kira Bidas ya yi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai sai lallai ta koma gidan mijinta ta kuma janye ƙarar da ta shigar da neman a bata takarda. a makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da wakilin wannan fili wa lantana wannan tambayar shin shi ne sake shigar da ke kara ko ke kika sake shigar da shi ni na sake shigar da shi to menene ya sa kika sake shigar da shi kara kuma akan ina neman yancin kaina ya bani takarda hmm. shi kuma ya ce me shi kuma ya ce ba zai bayar ba ko zan mutu ne sai dai in mutu a ɗakin na ba zai bayar da takardan ba ni kuma na ce tun da har yana zargina ya zarge ni da alkalin maya ne aka bani qur'ani na rantse hmm. kuma yanzu ma haka akan zargi na yake yi hmm. ni kuma na ce ba zan koma ba takarda na nake nema to a baya ga wannan wulakanci da kika shiga da kuka sha a gurin hukumar yan sanda gashi dai sun miki duka tabbas to ba kuma wani abu da ya sake biyo baya ko kika sake waiwaitan su 'yan sanda kika bincika menene yasa suka miki wannan dukar? A'a ban koma wurin su ba. Hmm. To ko menene bukatar wannan baiwa Allah ga bangaren shari'a? Abun da nake bukata ina roƙon kotu akan akwatan min 'yancin kaina a bani takarda. Kuma da duk abun da ya faru da ni daga ni har ƙanena har yayuna har mamana kai ta yankin gidanmu duk abin da ya faru da mu don yanzu haka ma yana yawo da adda mm. ta bayan gidanmu a shekaran jiya nan ma ya zo ta bayan gidanmu da adda ba mu san me ya nufinsa ba adda a hannunsa eh to akwai wasu kalamai da ya yi wadda ya fara yawo da adda ko dai ba wani kalma kawai yana yawo da adda yana dan kewayawa ni dai ban ji kalaman da ya ba amma yana yawo da adda kan ta bayan gidanmu amma ba mu san me ya nufinsa ba bayan sauraron dukkan korafin da lantana ta gabatar wa wannan fili mun mutumin da ake zargi da ɗaukar nauyin ɗan sanda don ciwa lantanar zarafi wato mijinta. Ni suna ba Umar Ibrahim nake. Na'am na'am to tsakaninka da Allah me ka sani game da wannan matsaloli da yake gudana tsakaninka da matarka? Abin da yake tsaya tsakanina da matana ni dai na aure ta a lokacin da na aure ta ban san ba ta da lafiya ba. Kana ji ko? Na'am ina jin ka wani irin rashin lafiya. rashin lafiya irin na iska haka. Da nufin kawai ta ban san ba ta da lafiya ba. Ina ta jinyar ta, ina ta jinyar ta, ina ta jinyar ta, ina ta jinyar ta mutum ɗaya mutum goma sha takwas wanda na kai ta ina jinyar ta har na sha tara har na ɗauke ta na kai ta har sun fito. A ran sallah shi wannan zazzaɓi ta fi mata ran sallah nan na bara. A lokacin da zazzaɓi ya same ta ba wai zazzabi ba haka ta a lokacin da ka yi lokacin da tsaba ina jin yadda kuka ta ce duk wanda an wuni yana jin yana jin ta sai ni kaɗai zan tsaya in kama ta yanzu in buce ta in kai ta wajen wannan mai magani in buce ta in kai ta wajen wannan mai magani to a wannan lokaci sai iskan na ta yi haukan ta ce sai na je na kai ta sun ta gidan babanta ni dan sun kuɗi ne garin mu ɗaya da babanta na ɗauki cikin mota na kai ta sun kuɗi tun da mun dawo da ita da sun kuɗi Allah ya cire mata sun kuɗi sun kuɗi da take yi ba ta shi ba. Shi daga baya kan tana ciwo in tana gidana. na a ah, ba gaskiya ne ba. Duk da muka dawo da ke ba ki da wannan matsala ko ɗaya. To a wannan tsarin ya ta bara. Ita ta kake man ba ta da lafiya. Na zo muka nemi ta muka gawo ta muka kawo ta gidansu. Da muka kawo ta gidansu ni mahaukaci ne ni. Ni ne sarkin hawa na ƙasar Mare ne. Na yi gurin aikin fata da sallah da yake na kudin kuɗin fatar sallah na je na karɓo kuɗaɗen sallah fatar sallah na dawo na same ta wanke a jiki take man da sauki sai na tashi aka kai ka zuro da je na same ka guro na dube ta wanke a jiki take man da sauki Allah kara sauki sai na dawo gida da na dawo gida a lokacin an ka dawo da ita ta yi sati biyu a gurore. Hmm. Na je na dube ta na bata abin da nake karfi na bata na dawo. Da na dawo ta dawo gida na zo na same ta ga ni ga ta ga uwarta nake mata wanke a jiki take mana da sauki nake to Allah gara sauki a wannan tayin akwai ta wanda suke uba ɗaya ana ce da shi kasimu hmm. sun yi kira shi yake na kasimu ce yake ga Allah ka je ka tunalantu ta dawo ɗakin ta sai yanzu a da kan jin zaka bar mata ka ɗakin gidan wani ne ba shi kasimu ya taka kafa ya je same ta gida yace mata ce ma maman wanke. wani ya zo ce matar ta dawo ɗakin ta sai uwar ta buɗe baki ta ce ita ba ita ke zama ba ya ke zama a je wajen ya a same ta sai aka je wajen ɗiyar din sai ɗiyar ɗin ta buɗe baki ta ce har in ina son ta koma in je da kaina sai ce mashi ka shi mutum baran je ba me yasa tun da ba faɗa muka ba ba mun shi ba faɗa me ya kawo jajaye wannan magana ake sai na je ce a'a ka je na kama hanya na je na same ta muka gaita ta nace ga aikin da na yi ke kuma ga aikin da ke yi min ta ce eh ita fa tana ganin ita ce ke so na ni ba na son ta don haka sai in sake ta na ce ta yaya za in je sake ki ba hada muka da ke ba ba muke muka da ke ba ya za ki ki ce haka kawai ta sake ki take ita fa sai sake ta tunda ita ce so na ni ba na son ta da bakin abin da muka yake na da ita sai ta sake koma ta tashi satta gurore ba ta kuma gurore sai na zo yaya na ya dawo da sun kudin zuwa sami ne ce wani ya aka yi hanyar ta kabar da zan ce ni kam na je na aika mai unguwa na Na aika wakilin jimilla ta dawo ba ta dawo ba amma tun daga ka ka dawo a matsayin na sai mu kama hanya mu je ka ji tabbatattun magana ga mu hanya muka je muka same ta a gurore akwai yayan su wanda zai zuwa muka tattauna da buga sai buga ya ce man to na ya dawo gida ran lahadi ya je da ko da kina na ya dawo da ita sun ce to ba damuwa ran lahadi ne sai kira buga da muke mai buga ce ce mai na bare je ba abinda muke so da kai ka ɗauko lantuka ka dawo da ita da bayyananta in har akwai abin da nake mata wanda yake na kuntata ta faɗi a gaban su. in har wanda zan bari ne in bari in wanda ban bari ne sai mu san me ya zamu yace shi eh, magana ka tana da hujja yace domin in ka dawo da ita karshen ta kai ba zama kake da ita ba ka san me nake tare da ita ba karshen ta ake ga wani mai wanda nake mata tunda kai ba zama kake ba za ka yarda ce nake to ka ɗauko ta fito da kai da ita ku ku sami mu gida ya ɗauko ta muka zo muka zauna da muka zauna ka mu zauna an zauna da yayanta babban yayanta ana ya ba mm. an ka zauna da wannan ne ah, Nasiru aka zauna da walinta Tahir mm. aka zauna da Jijji muka zauna muka yi magana sai ta ce ake ta babban abin da ya ba ta haushi na ce ma babban yayanta mashayi yana shayi shaye ni ah, ni ban ji ban ji ma babban yayanta mashayi ba ni buga ya tambaye ni magana da muka yi da bugun da ba mu ba da muka da buga sai buga ce ki wannan abu da yake gani ba babban abin da yake gani wani tun da ɗakin shi an ce akwai inda ya samu damuwa ka gyara masa ɗaki ta koma ɗakin ka muka yi addu'a muka shafa da muka yi addu'a muka shafa akwai ɗana wanda zai aure an sa katin aure sai ne aika mata nufi wanda ya kamata ɗaki aure ne na hajjin daɗin ki aiki kina gidan kina gidan kina gidan kina gidana. Hmm. Da aka zo ana gaya mata sai ta ce ita bakin zaman da take na Bakin zaman da ki yadda kace in cikin ni kan dai ba jawo zai da ƙarfi ba. Da mun kai haka sai ta kai ƙara ta. Ta kai ƙaranka ina? Ta kai ƙara na ma yin wajen alƙali. Abinda lokaci ya bamu damar ɗauka a yau kenan, amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku shiri na ƙarshe kan wannan takaddama. Inda bayan jin ci gaban martanin sarkin fawa Za mu ji daga hukumar 'yan sanda domin jin irin matakan da hukumar ke ɗauka na hukunta dukkan jami'an da ta samu da laifin cin zarafin mutanen da ya kamata a ce suna karewa. Yanzu a dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin Lado Salisu M Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.